Sashen Hausa na muryar Amurka ke sauraro kan mita 25, mita 21 sai mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Aliyu Mustapha na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai na. Tumalin Yaro gwamnatin somalia ta rantse cewa sai ta rama harin da al shabaab ta kai akan wani sansanin sojoji suka kashe musu soja da yawa. an tambayi shugaban amurka donald trump ko zai rantse a kan shaidar da james comey ya bayar na fbi ya ce zai ba da bayani amma ba zai rantse ba sannan wata kotu ya ke ta'addanci a pakistan ta yanke hukuncin kisa akan wani mutum da ta ce ya amfani da facebook da whatsapp wajen batanci ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam to a bayan labaran duniyar kuma kotun soja na musamman da ke zama a garin maiduguri ta yanke wasu hukunce-hukunce ga wasu jami'an soja guda biyar da hada hukuncin kisa ga wani jami'in soja da ke mukamin corporal da ake kira corporal hilary joel muna tafi da bayanin wannan da kuma sauran hukumce-hukumcen da kotun ta yanke daga mina jami'an afcc sun damke shugaban jam'iyyar pdp a jihar naija za mu je bayani sannan muna tafi da filin amsoshin tambayoyinku da kuma nasihar malamai kan ramadan yanzu ga labaran duniya. jama'a barkanku da wuni. Gwamnatin Somaliya ta lasa takobin cewa sai ta rama kazaman harin da mayakan kungiyar alshabab suka kai akan wani barikin soja da ke Galgada. Yanzu suka kashe sojoji a akalla 48 a ranar Alhamis da ta gabata wanda kuma an ce wannan shine farmaki mafi muni ma da aka taba kaiwa akan duk wani sansanin sojoji na wannan kasa shugaban somaliya muhammad abdullahi farmajo ya la'anci harin ya kuma aika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan sojojin da aka kashe sannan kuma shugaban ya ce gwamnatin shi za ta taya hukumomin lardin puntland wajen daukar fansa akan wannan farmaki shi dai wani alkawarin ya biyo ne bayan alwashin da shi kansa shugaban yankin puntland din abdi weli muhammad ali ya sha ne na cewa su ma sun kaddamar da yaƙi gadan-gadan akan al-shabab da ke wannan yanki na galgala mayakan shabab dai wanda suka auka barikin sojan daga kowace kusurwa an ce sun share kamar sa'o'i da yawa suna fatattakar wurin da harbe-harbe kafin ta su kwace shi hukumomin ƙasar iran sun ce amurka da saudi arabia ne suke ɗora laifin ba da goyon baya ga mutanen da suka kai hari a kan majalisar dokokin iran da kuma wata muhimmiyar makabarta da ke tehran inda aka kashe mutane goma sha bakwai a lokacin da yake jawabi wajen jana'izar da dubban mutane suka halarta shugaban addini na iran din ayatollah ali khamenei ya ce wannan harin da aka kai a ranar laraba da ta wuce ba abin da zai yi illa ya sa mutanen iran wanda daman ba sa son amurka da saudiya su ƙara tsanansu ayatollah din ya ce tagwayen hare-haren da aka kai akan majalisar dokoki da kuma kan makabartar tsohon shugaban addinin iran ayatollah ruhullah khamenei ba za su sa gwiwar mutanen iran ta yi rauni ba ko musƙalar zaratin duk da cewa tuni kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-haren guda biyu dubban mutanen da suka halarci jana'izar mamatan sun yi ta ihun la'anta amurka da kuma kira akan a hallaka dukkan 'yan gidan sarauta saudi arabia din a halin yanzu kuma hukumomin iran din sun kame mutane a kala 41 da ake jin suna da hannu a cikin farmakin da aka kai a wasu samami da ma'aikatan tsaro suka kai a cikin tehran din da kuma wasu sassa na lardunan kurdawa da ke yammacin wannan kasa ta iran jiya juma'a yan jaridu sun tabbai shugaban amurka donald trump idan ko a shirye yake ɗauki rantsuwa dangane da shaidar da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi wato james comey ya bayar game da zancen da yi da shi shugaban inda trump ya ba da amsa cewa ɗari bisa ɗari zan ba da bayanin to amma kuma sai sauri ya ƙara da cewa ba fa zan rantse ba duk da haka trump ya ce a shirye ke amsa duk wasu tambayoyi da za su fito daga robert mueller wanda shi ma wani tsohon shugaban hukumar fbi din ne wanda kuma yanzu shine aka nada matsayin shugaban hukumar gudanar da bincike mai zaman kanta wacce za ta bi diddigin gano ko rasha ta taka wata rawa a cikin zaben shugaban kasan da aka yi bara a na amurka da yake karɓa tambayoyin 'yan jaridu yayin da yake tarbon shugaban ƙasar romania klaus yohannes jiya a fadar tashi ta white house shugaba trump ya ce james comey ya tabbatar da gaskiyar abubuwa da yawa da shi trump ya daɗe yana faɗa wanda yake kuma trump ya kara da cewa akwai abubuwa da yawa da comey ya faɗa wanda ba gaskiya ba ne to muna ba ku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka a washington wata kotun yaƙi da ta'addanci ta ƙasar pakistan yau asabar ta yanke hukuncin kisa a kan wani mutum ɗan shekaru talatin da haihuwa wanda ta ce ta same shi da laifin yin katobara da sabo a rubuce-rubucen da yake yi a cikin duniyar gizo wani lauya mai suna muhammad shafiq ya gaya wannan gidan rediyon mura amurka cewa an ɗauki matakan tsaro masu gaunin gaske a kotun da aka gabatar da wannan shari'a da aka kammala a cikin gidan wani yari da ke garin bahawalpur lauyoyin da suka gabatar da karar sun zargi shi mutumin da ake kiran shi taimun raza da cewa ya yi amfani da dandalin facebook da whatsapp wajen warwatsa wasu bayanai da hotunan batanci akan manzon allah na muhammad sallallahu alaihi wasallam da sa. ba dai samu jin ta bakin lauyoyin da ke kare shi mutumin da ake zargin ba duk da cewa an so a ji ta bakin nasu doka dai ta baiwa shi raza damar ya ɗaukaka ƙara idan bai lamunta da wannan hukuncin da aka yanke mishi ba jiya juma'a kotun harkokin zaɓe ta ƙasar brazil ta ƙi yanke hukuncin da zai sa a tsige shugaban ƙasar michel temer daga kan kujerar shi ta mulki duk da rigingimun da ke ƙara rurutuwa saboda abubuwan ashirin da ake zargin shi da aikatawa da kuma bakin jininsa a wurin al'umma ƙasar da aka ce sai daɗa ƙaruwa yake yi bayan da aka share kwanaki hudu ana wannan shari'ar kawuna alƙalan kotun kolin zaben sun rabu wajen yanke hukuncin inda hudu daga cikinsu suka goyi bayan a bar shugaban akan karagashe ta mulki uku kuma suka ce su sun fi ganin wasu sun kwandaci a cire shi saboda zargin magudi da amfani da kudade da aka ce yayi a lokacin da ya tsaya zaɓe a shekarar 2014 a cikin watan jiya ne dai aka yi tonon silili lokacin da aka gano wani kaset wanda a cikinsa aka ji yadda shi shugaba taimir din yake ba da umarnin a aika wasu mankudan kuɗaɗe ga wani hamshakin na hannun damansa da ake kiran shi eduwa da kunya wanda yanzu haka yana can makar game a gidan kurkuku yana zaman ɗaurin shekaru goma sha biyar da aka yanke mishi bayan da aka same shi da laifin cin hanci da sarrafa kuɗaɗe ta hanyar da doka ba ta yadda ba a ƙarshe 'yan sandan london sun ce ashe mutanen nan guda uku da suka kai hari akan gadar london sun yi ƙoƙarin su ɗauko hayar wata jibgegiyar mota mai nauyin ton bakwai da rabi wacce ta fi wacce suka yi amfani da ita girma wajen kai harin amma sai yunkurin da suka yi na su biya kuɗin hayar ita waccan babbar mota ɗin ya ci tara sufurtar 'yan sandan da ke jagorancin cibiyar yaƙi da ta'addanci na rundunar 'yan sandan london din hayden ya ce sun sami kwalaben giya har guda goma sha uku wanda aka cike su da wani mai a bayan motar aka ajiye wanda kuma su 'yan sandan tana ji watakila shi wannan mai na nakiyar sinadarin bam ne haka kuma hedin ya ce suna neman taimakon jama'a wajen samun bayanai game da wasu kage da aka amfani da su wajen kai hari a kan kasuwar boro labaran duniyar kenan aka saurara madalla wata kotun soja ta musamman maiduguri ta yi hukumce-hukumce kan wasu sojoji biyar cikinsu har da wani mai suna kofar hillary joel wanda aka yanke masa hukuncin kisa bisa laifin kisan gillar da ya yi ma wani wanda ake zargin cewa dan boko haram ne a garin dambuwa mai shari'an wanda kuma ake kira prison a takaice wato brigadier janar olusegun adeniyi ya ce corporal hillary joel ya aikata wannan laifin ne lokacin da suka je gudanar da wani aiki a garin dambuwa inda suka shiga gidan wani mutum don gudanar da bincike suka gano bindiga da man fetur da dai wasu abubuwa a gidan wannan mutumin tare da rakiyar jami'an civilian jtf brigadier general adeniyi ya ce wannan jami'in sojan ya aikata abin da ya aikata ne lokacin yana kurtun soja kuma ba tare da gudanar da bincike ba inda ya ciro lata ya kunna ma wannan mutumin wuta wanda ake kira wan amma ka fi sani da suna chemical wanda hakan ne ya sanadiyar mutuwar wannan mutumin. didn't want you to of the charge against you, you, sentence you, Last Corporal Hillary Joy to death. The court is however, this sentence is however subject to confirmation by the Yace bayan bincike da wannan kotun ta gudanar kuma ta same ka da laifi. Na haka Corporal Hillary Joy an yanke baka hukuncin kisa, amma har yanzu wannan hukuncin sai an samu amincewar babban harkwatar rundunar sojan kasar. This court hereby sentence you, Private Chima Daniel, as follows. Count one, 15 years imprisonment. Kotun ta kuma yanke ma wani mai suna Private Chima Daniel daurin shekaru goma sha biyar a gidan yari wanda aka zarga shi ma da laifin kisan kai a garin zabarmari da ke karamar hukumar jere a jihar borno an da ya zargi cima daniel ne da kisan kai ga wani yaro da ake kira yakubu isa inda ya dinga azabta da shi ya kuma dinga masa bulala sannan ya amfani da barkono ya dinga shafa masa inda ya dinga masa bulalar bisa zargin cewa ya sace masa wayar talaho wanda hakan ne ma ya sanadiyar mutuwar wannan yaron dan shekaru goma sha uku da haihuwa. This court hereby sentence you Corporal Aliyu Haidu as follows. You are reduced to private. kotun ta kuma rage wa wani da ake kira aliyu audu mukaminsa daga matsayin corporal zuwa kurtun soja sakamakon cin zarafin wasu yara da ya guda uku da aka ce ya dinga lakaɗa masu dukan tsiya wanda kuma suka ce ya sa a ma tsarin dokokin ƙasar nan musamman ma wannan lokaci da ake yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram waɗannan yara dai sun haɗa da yakubu isa da babale mustapha da kuma sani mustapha dukkaninsu mazauna ƙauyen zabar marina a ƙaramar hukumar jere da ke jihar borno this court hereby sentence you to Basani Ogunje as follows count one five years imprisonment count two two years imprisonment both sentences are to run concurrently kotu ta kuma yanke ma wani mai mukamin corporal da ake kira sunday oguje shekaru biyar da kuma shekaru biyu a gidan yari wadda dukkaninsu za su tafi lokaci guda an dai zargi corporal sunday oguje ne da kokarin karkata hasashe 641 mallakar sojan najeriya da kuma satar wayar hannu na wani soja da ake kira iphone wanda aka ce an gano wannan hasashen ne lokacin da ya kokarin tafiya garin gida wato a jihar benue sai aka gano cewa akwai ta wayar hannu mallakar ali felix ta bata sannan aka shiga binciken wannan wayar hannun sai aka gano wannan wayar a cikin jakan nasa aka kuma gano waɗannan sashe 641 ya ce kuma sun gano cewa yana ƙoƙarin tafiya da hasashen ne don hakan ya saba ma dokan aikin soja kotun ta kuma rage wa wani mai mukamin sajin da ake kira falangar samuel mukami a matsayinsa na saje zuwa last corporal sakamakon laifin da aka ce ya aikata na gudu daga filin daga lokacin da aka tura su yaƙi a garin kareto da ke karamar hukumar mobar da aka ce kuma ya arce ne ya yi tafiyarsa zuwa wajen kawunsa a garin gombe wanda ya shafe kwana arba'in da uku kotun ta kuma zargi balanga samuel din da watsar da makaman da aka bashi a lokacin da suke yaƙi da yan kungiyar boko haram din wanda kotun ta ce daga bisani an gano waɗannan mukamin har da ma bindigar da ke hannunsa don haka aka rage masa mukami daga matsayin saje zuwa mukamin last corporal a kuma zargi na biyu aka sake rage masa mukami zuwa kurtin soja wanda wannan hukunci ya tashi a kansa a matsayin kurtin soja sai wannan kotun ta umarci a saki balanga samuel da kuma audu aliyu a dukkaninsu aka rage masu mukami da cewa su je su ci gaba da aikinsu na soja sai lokacin da babban harkwatan sojan kasar ta amince da wannan hukunci da ma sauran hukunce-hukuncen da aka kaddamar na kisan kai da kuma wadanda aka wa hukuncin zama a gidan yari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna daga Mina kuma wakilin mu Mustapha Nasir Batsari ya ce jama'a hukumar EFCC sun yi awon gaba da shugaban jam'iyyar PDP na jihar ko ina dalili. Hukumar EFCC mai yaƙi da almundahana da dukiyar ƙasa a Najeriya ta kama shugaban jam'iyyar adawa ta PDP na jihar Niger Barista Tanko Beji Ko da yake dai babu wani cikakken bayani daga hukumar ta EFCC akan kama shugaban na PDP a jihar Niger. Amma bayanai sun nuna cewa tun a ranar Alhamis da ta gabata ne jami'an hukumar ta EFCC ke tsare da barista Tanko Beji a Abuja akan wasu kudaden yakin neman zaben gwamnan jihar Niger na shekara ta 2015 da ake zargin ya yi sama da faɗi da su. To sai dai shugabannin na PDP a jihar Niger sun ci kama shugaban nasu baya da alaka da batun kuɗaɗe, bita da ƙulli ne kawai ake yi irin na siyasa. Mataimakin shugaban PDP mai kula da yankin arewacin jihar Niger, Honorable Yahya Ability, ya ce gwamnatin jihar Niger ce ta kitsa kama Tanko Bejin bayan wasu kalaman sukar da ya yi ma gwamnatin jihar Niger a lokacin bukukuwan cika shekaru biyu da kafuwar mulkin APC a Najeriya. Kan ya yi kalamai ne daban-daban a kan buki na shekara biyu da suka yi. shine jihar Niger ba wani aiki da aka yi mu kama mun tabbatar da ba aiki ba ko ana so ko ba a so za mu hito mu magana in ta kama an kama tanko je a zo a ci gaba da kama mu yanzu yana hannun jami'an tsaro ah, menene matsayin ku eh, matsayin mu guda ne mu dai abin da muke kira ga hukumar efcc muna so don allah don annabi inda da gaske ake yi ta yi tsakan da allah bai kamata a na cin zarafin yan adawa ba to amma gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da hannu a wannan kamu da aka yi ma shugaban jam'iyyar ta adawa a jihar Niger kamar yadda kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya yi karin bayani. Wa'annan binciken da jami'an tsaro suke yi wa'anda suka gan cewa suna da tambayoyi dole su zo su amsa amma me yasa tun tuni ba ku kama shi ba sai da yi wasu kalamai lokacin bikin shekara biyu na siyasa kama shi ba jami'an tsaro suka kama shi amma mutane su tana wa'annan mutanen sun yi mulki shekara goma sha takwas sun yi banna za ka zo ka yi magana dawa amma in za ka faɗa ka yi fi lahi domin in ka yi ƙarya za a camke ka shi bai yi fi lahi ba da ya faɗa cewa ba ku yi komi ba cikin shekara biyu amma mun kai wuta beji a halin da ake ciki dai a ranar litinin dinnan mai zuwa sha biyu ga wannan wata na shidda ake sa ran hukumar ta EFCC za ta gurfanar da Tanko Bejin a wata babbar kotu da ke Mina, wanda kuma dama a wannan rana ce za a ci gaba da shari'ar tsohon gwamnan jihar Najan Dr. Ma'azu Babangida Aliyu a wannan kotu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. madala a gaida Mustapha masu sauraro kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su Bafu Haruna Bajoga da Bala Muhammad Damban da Alhaji abukar Dan Gusau da Alhaji Yahuza Kamba da sauran masu sauraron mu da dama kan batutuwan da suka shafi azumi da kuma kashi na biyu na ansar tambayar su Isuhu Lawali da Idi Ilu duk 'yan Nijar da kuma Sile Yusuf Kano kan tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar su Baffa Haruna Bajoga da sauran masu sauraron mu da daman gaske kan batutuwan da suka shafi azumi. Idan masu tambayar na saurare, to ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar Abuja Najeriya kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ci gaban ansar ku. Abin da yawanci ake ta ambatawa shine azumi azumi. To amma akwai kafarori kamar yanta yanga ko baiwa a yayin da ake da bayi din sa'annan kuma akwai ciyar da miskinai akalla guda sittin a lokaci guda kuma mabukata ne na asali ba wai kawai je ɗebo waɗanda suke da wata sana'a ce suka mai da wannan barar ko wani abu da makamantansu ba saboda haka waɗannan su ne a takaice nau'o'in kafara sannan ana buƙatar mai azumi ya zamana duk abin da yake yi yana tunanin cewa yana yi ne don neman yarda Allah shi ne azumi an so a lokacin buɗe baki ya yi ƙoƙari ya samu dabino inda hali kuma dabinon an fi so ya yi amfani da ɗanyen dabino in ya samu sannan in bai samu ba sai ya amfani da dabino busasshe in kuma shi ma bai samu ba to ana bukata da ya fara da ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa wato fawake wato kayayyakin marmari sannan in shi ma ba su samu ba to akalla dai kar ya fara sa abu mai zafi a cikinsa ya fara koda da kurbi ɗaya ne wato da ainihin abu mai sanyi a cikin cikinsa sannan alabashi daga baya sha yadda ya saba sha don saboda tana yiwa wani in ya kai azumi ya sha ruwan sanyi cike ka zai kulle da sauransu waɗannan a takaice abubuwan da ake buƙatar masu azumi yawaita yi kenan sannan kuma akwai abubuwan da wato yakan halatta ga wasu amma ba ya halatta ga wasu a cikin azumi misali idan mutum ya kasance bai da lafiya sai ya zama da an yi mishi allura da rana a cikin azumi ko da ya ji makakin allurar nan a cikin da babu shakka azuminsa yana nan azuminsa bai ɓaci ba sannan kuma Ah, idan mace ta yi amfani da kwalli wato ta sa tozali a ah, kafin kecewan alfijir ko namiji ko da sun yi kaki da rana suka ga wannan kwallin ko tozalin a cikin kake su to shi ma azumi yana nan bai ɓaci ba sannan kuma duk abubuwan da mai azumi zai yi misali kamar mutum ne ma'aikaci a kamfanin fulawa wadda tsoron wannan garin na fulawa yana tasowa yana shiga makoshinsa to matukar aikinsa ne kuma lalura ta sa wannan hanyar ne neman abincinsa to shi wannan azuminsa yana nan bai ɓaci ba amma mutumin da ba sana'arsa ba kawai don ganin cewa ai azumi yake bare ya je shi ma ya zauna don wani abu ya rinka shigowa masa to shi in ya je wannan zaman da gangan in wannan garin ya shigo wuyansa to babu shakka bai da azumi sai dai guda ɗaya kawai zai rama haka nan misali a wanda ke azumi sai ya zamana ya yi amai to da ya aman bai wani rage wani abu daga cikin sauran aman da ya zo bakinsa ya sake mayarwa ya haɗiye ba to shi ma azumin sa yana nan kurkure bakinsa kawai zai yi ba tare da ramuwa ko kafara ba amma idan mutum ya kago amai da kansa ya kirkira dole ya tako hannu a baki kwakwalo aman kuma ya yi aman sannan da ya ga cewa tabbas abin da ke cikin cikinsa na sahur da ya ci abinci zai zazzage gaba ɗaya don haka yana zuwa bakinsa sai ya sake mai da wannan aman ya sake haɗiya to shi wannan matukar ba shi ya kirkiro ba in shi ya kirkiro malamai sun yi saɓani wasu na ganin cewa a'a ai zai ramuwa tare da kafara wasu ko na ganin cewa a'a zai dai rama guda ɗaya ne kawai to koma wanne ne daga ciki mutum ya kiyaye in ya yi aman ya kurkure bakinsa ba tare da ya mai da wani abu daga cikin abun aman zuwa ga bakinsa ba sa'annan kuma mai azumi ana buƙatan kullum ya kasance wato yana lizintar karatun alkur'ani kamar yadda na faɗa a baya kamar da su malam haruna da kuma abajoga da sauran masu tambaya suke ta bayani ko kuma suke neman ƙarin haske to a taƙaice dai bayani akan azumi bayani ne wanda yake mai faɗi sannan kuma azumi ibada ce tsakanin bawa da ubangijinsa domin mutum yana iya fakewa a ɗaki ya take cikinsa da abinci ya fito fili ya gaya mutane cewa yana azumi ba tare da sun san haka ɗin ne ba Allah ya yi bayani annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce dukkan wata ibada da ɗan adam ke yi ta cewa to ma'ana kawai yana yi ne dan kansa amma Allah ya faɗi cewa azumi nasa ne kuma shi zai sakayya da shi sa'annan kuma daga cikin garaɓasar da mai azumi ke samu a cikin wannan wata na Ramadan akwai dare wanda yake raya wannan daren da ibada kamar mutum ya yi shekaru tamanin da hudu ne yana ibada ladan da zai samu sau ɗaya sa'annan kuma har yanzu daga ciki akwai itikafi wato lizimtar ibada a cikin masallaci duka ana samu ne a cikin wannan wata na Ramadan kuma abin da ya shafi zaton fono wato zaton fit da kai duka shi ma a ƙarshen azumin nan ake yi da dai ayyuka masu yawa na alkhairi waɗanda ba a samun su a cikin wasu watanni in ba cikin watan azumi ba sannan duk abin da mutum ya aikin alkhairi misali ana gobe za a fara ramadan kai ayyuka na nagarta masu yawan gaske na alkhairi to ladan da ka samu ba zai kai wanda ya yi a ranar ɗaya ga watan ramadan ba shi kuma har yanzu wani abin mamaki da ramadan shine kwanakin suna karewa alkhairin sa yana karuwa sai haka kenan abin da kai ka samu lada yau to gobe in kai ladan za a ninka ma fiye da ta yau haka nan jiji haka nan gata kullum hauhawa yake karuwa suke yi don haka a takaice alkhairin da ke cikin watan azumi ba sa lissafuwa kuma a ciki ne Allah madaukakin sarki yake budget wato ma'ana yake kasafi na yadda wato bana za a ce daga wannan ramadan kafin ramadan mai zuwa wani zai samu dukiya wani zai samu matsayi wani zai samu ƙa'a. To sai kuma kashi na biyu an da tambayar su Isuhu Lawali da Idi Ilu da kuma Sile Yusuf Kano masu san sanin tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, Ga ci gaban ku da wakilinmu a Yamai jamhuriyar Nijar Sulaiman Barma ya samo daga wani jigo a harkar kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar Alhaji Marin Malam Dauda wanda ya ci gaba da cewa. Tumetar kamar wani irin guri ne za a iya cewa aka sa a gaba wurin kirkiro da ita wannan kokowa kamar akwai wata manufa da manufa da aka yi da ita ba komi bane don haɗin kan 'yan ƙasa don a samu lahiya don in ka diba taken ma aka ce 'yan uwanci da aiki don ƙasa ta ci gaba kenan dama aka ce wanne wasa ne wanda kowa yana so kenan akwai haɗin kan ƙasa na mutane na ce maka eh, takobi 38 aka yi cikin wannan takobi 38 da aka gudanar ko kuma kwamɓala da aka shirya so 38 uh, eh, wacce jiha ce ta yi sauran jihohi samun takobi to kai da kanka ka ɗauko kokowa Eh, jihohi biyu su suka kawo eh, sakamako guda shine da maraɗi yake da takobi goma tawa yana da tara tukwana bane ya samu cikin kwanan nan ya samu shi ma yana da goma in ka diba kenan eh, tawa yana da goma maraɗi yana da goma na uku shine da magaran wanda ake cewa zander yake da takwas na hudu shine Eh, doso yana da hudu eh, nyamai yana da uku eh, agadas yana da uku in ka gama goma da goma ashirin ashirin da takwas na da magaran ashirin da takwas da hudu ya zama talatin da biyu talatin da biyu aka kara mishi uku na nyamai da uku na agadas an samu talatin da takwas lissahin ta nan haka nan ne take eh, wace jiha ce ba ta samun takobi a nijar eh ka san jihohin da fari da jihohi bakwai muka fara don eh, eh, tilaberi karuwa ce ta yi da yiwu wanda ka sani wanda bai taba samu takobi ba shine jihan difa da jihan tilaberi hmm. abinda yanzu na gaya maka in ka diba akwai sunan maradi akwai sunan eh, eh, doso akwai sunan tawa akwai sunan da magaran akwai sunan eh, ina agades akwai sunan yamai kenan yanzu jihohi shidda suka samu takobi cikin takwas. Akwai wani abin da kake ganin ya hana waɗannan jihohi biyu samun takobi? To, ka san kokowa lalle na haɗa zumunci, amma ai sai kaka da kake zaman kwani. kenan a lokacin da ake eh, jihohi bakwai kowane ɗan kokowa sai ya yi kokowa shidda ya kada shidda tukwana yake a saka muku na fari yake wucewa wani wuri da wanda muke ci a second phase region phase da zagaye na biyu wanda mutane ba su haɗi ba ka gane ko to yanzu da muna da jihohi takwas in aka fara kwambala kowane jiha sai ya yi da jihohi bakwai kenan cikin sakamakon nan da za a yi wanda bai wanda ya faɗi bai samun takobi ka gane ko kenan don gwani shine wanda bai faɗi ba sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin yanzu a madadin alhaji mari malam dauda a jamhuriyar niger da sheikh ibrahim muhammad duguri a najeriya da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abo da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To da laga nasihar malamai na Ramadan. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni dai sunana Muhammad Bashir, almajiri mai wa'azi. Na'am, shi da azumi ubangiji ya yi mana shine dan saboda tausaya bayinsa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mana farkon goma daga cikin kwana talatin ko talatin ba ɗaya annabi ce kashi na goma na farko wannan rahama ne goma na biyu shi kuma hadisin annabi ya ce mana allah ya yi shi ne saboda gafarta wa bayinsa dukkanin wani zunubin da bawa yi allah ya kan daukan alkawari sai ya yafe masa shi annabi ya ce mana awwaluha rahama wa ha maghfira na farkon shi rahama na biyun shi ma'ana gafartawa ne kenan yana da kyau mu masu laifuka ne sannan kuma mun shiga watan da Allah da kansa ya kulle kofofin wutar jahannama shaidannu waɗanda suke tada mana da hankali su yi mana ma'ana su tunzara mu aikata abin da bai da kyau Allah ya kama su ya kulle su kenan wanga duka dan rahama ne Allah ya mana shi kuma sai Allah ya ce kofofina na na rahama ga sunan bude aljanna ga shi nan bude to daga cikin waɗannan ni'imomin ne sai Allah yakan gafarta ma bayinsa a duk lokacin da suka yi buɗe baci suka yi addu'a sai Allah ya karɓa sai ya yafe musu wani yana nan wasu laifuka ya aikata a can daban amma cikin wannan rahama na wannan wata sai kaga Allah ya gafarta masa yana da kyau kuma da yawaita istighfari yawaita neman gafara da tuba zuwa ga Allah saboda kai bawa baka san shekarun da suka wuce ko watanni ba irin laifukan da kai waɗanda sun yi wa Allah ma'ana sun sa Allah ya yi fushi da kai yana da kyau kenan mutum sai ya nemi gafara ya kuma kyautata halayensa saboda an yi azumi ne ba don ka kama baki ba ko daga ci ko sha da wasu ababe na sha'awa na al'amari da ma'a ana son kunnanka halshenka idanuwanka da zuciyarka da dukkanin gangan jikinka gaba ɗaya su barranta da ababen da Allah ya haramta. To ga Aliyu nan da takardattun labarai. Malam Ibrahim gwamnatin Somalia ta lasa takobin cewa sai ta rama kazamin halin da mayakan kungiyar Shabab suka kai akan wani barikin soja da ke galgala a can kasar inda suka kashe sojoji a akalla 48 a ranar alhamishin da ta gabata wanda kuma aka ce wannan shine farmaki mafi muni da aka taba kaiwa a duk tarihin kasar. To masu sauraro da wanda muka zo karshen shirma wannan lokaci sai can da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar za mu sake wa dauke da wasu shirye-shiryen a kasance tare da mu.